wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun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 inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du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 wa kulla dalalatin finnar jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha uku ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ga watan februari miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 shi gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na imam al-mundiri rahimahullahu ta'ala ba kuma ta muna cikin kitabul bari wasilat na littafin jiya ko kuma shekarun jiya mun faro bayani dangane da babi mai tsoratarwa dangane da rowa sannan da faɗaitarwa ga yin alkhairi da kuma kyauta jiya mun tsaya hadisin abubakar a ko yau da yadda Allah za mu tashi hadisin ɗan abbas ya ce wa'an ibn abbas radiyallahu anhu ma ƙala قال رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. خلق الله جنة عدن بيده ودل فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم نظر إليها فقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون فقال وعزتي وجلالي لا يجاور لا يجاورني فيك بخيل rawahu dabrani fil kabir wal awsat bi isnadaini ahaduhuma jayyidun wa rawahu ibn abi dunya fi sifatil janna min hadith anas ibn malik wa yati ta'ala to ci gaba dai da kawo hadisai masu kwadaitarwa ga yan alkhairi da tsoratarwa daga ruwa ya ce an karɓi wannan hadisin daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su ɗan abbas ya ce manzon allah tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce khalaq allahu jannata adanin allah tabaraka wata ala. ya halicci aljannar zama biyadihi da hannunsa kaga aljanna halitta ta an kai kenan halitta ce ta ubangiji ya halitta ta da hannunsa wannan na nuna kuma Allah tabaraka wata ta'ala yana da hannu har guda biyu kuma duka hannuwan Allah biyu dama ne da dama da dama ba irin namu dama da hagu ba annabi ya ce kilta ya ya nenu duk hannuwan Allah guda biyu dama ne muna tare to shine wannan hadisin ce khalaq Allahu jannata adanin Allah baraka wata ta'ala ya halicci aljannar zama Allah ka zaunar da mu cikin gidan aljanna Allah ya halicci aljannar zama biyadihi da hannunsa wadda lafiya timaraha kuma ya kusanto 'ya'yan itacinta cikinta dalla ga tafsirin suratul najm kwanakin baya ba mun yi summa da na fata dalla me ya ta dalla ta dalli mun yi magana ta dalli me ya ta dalli summa da na sannan ya kusanto fata dalla me ya ta dalla tun da ba da daɗewa ba mun kai cikin tafsirin suratul najm me ya ta dalla summa da na ya kusanto fata dalla ya ƙara kusantowa sai na ce muku abinda a shi shine abu na sama sai ya rankabo ya yi kasa shi rankabowa shine dalle daga sama ya yi ƙasa, ya matso ƙasa. to ka gani sai ya ce Allah shi ya halicci aljannar zama da hannunsa wadda lafiya timaraha sai ya rankabo sai bari mai amfani da rankabowa sai ya rankabo ƴaƴan itacinta cikinta ita aljannar me ma'ana ya rankabo sai ya kusanto da su ‘ya'yan itace ba can suke saman icce ba to sai Allah ya kusanto da su dalladan yana da ma'anar ƙarraba shi ha mara. sai Allah ya kusanto ‘ya'yan itacinta ‘ya'yan itacen kamar yadda Allah ya cikin wata aya ya ce ƙutufu ha daniya ‘ya'yan itacen aljanna daniya makusanta ne kusa suke Allah ya gafarta mu shehin malami shaka habibu ya ya kaura ga kasadinsa mashahuri kasadin alkiyama yace da ya zo da kutufu hadaniya yana maganar aljanna yace ƴaƴan itacen ta kusa suke sai ya yi kocin daga abin da malaman tafsiri ke kawowa yace ya tanawala halqa'im wal qa'id wal mul'aji'u <laughs> ba Allah ya ce kutufu hada da ya ba ‘ya'yan itacen aljanna kusa suke ba sai ka samu ice kakar ka ko ka hau ba a'a ya da halqa'ib in kana wanda a yana kaiwa ga ‘ya'yan da ka ɗaga hannunka sai ka kaso wal haka in zaune kake kuma Allah zai yi ƙasa da su dan nan zaune sai ka tsinko wal multaji haka in ma kwance kake dan nan kwance ba bukatar sai ka tashi zaune miƙa ka kaɗai sai a kusa da zuka ka tsinku abin da kake so ka ci shine ne to shi nan Allah ya ce wadda lafi hafi maraha bayan Allah ya halicci aljanna zama da hannunsa sai ya kusanci itacen-ta, ya kusanto su zuwa gare mu wanda a yana iya tsinkawa wanda azzo zaune na iya tsinkawa wanda akwanci na iya tsinkawa ya ce kaga duk dai ni'ima ce ba sai ka taka ice ka hau ka ɗebo ba saɓanin ƴaƴan itacen duniya wa shirka fiha anharaha kuma Allah ya tsaga kogunan ta ita ita aljanna ko kogi kuzan kogi ko nahar Allah ya tsaga kogunanta ita aljanna cikinta. Allah ya ba mu labari yace cikin aljanna akwai kogi na ruwa. Ruwa waɗanda ba su canza ba irin ruwan duniya ba. sannan akwai kogi na madara madarar da za ka aje ta shekara nawa ba ta canzawa yanzu madara da ka ajiye ta ya sati guda ta lalace sai zubarwa sannan akwai kogi na zuma ba irin zuma duniya ba zuma duniya ka ga duk da yake ana sha ana jin zaki amma me asalinta zawo ce ta ƙudan zuma wannan ƙwaro ƙudan zuma in ya ce ya ci wannan itaciya ya ci wannan itaciya sai ciki ne ya gurɓace kamar in kai ce ce cikin kai gurɓace sai zawo to wannan zawo ne kuka sha kuna jin daɗi Zuma duba <laughs> zuba duniya ƙasan ta ce <laughs> eh to kaga zuma aljanna ba zawo bace a'a ita kogi ne da kogi cikin kogi take bubbugowa akwai kogi na na ruwa akwai kogi na madara akwai kogi na na zuma sannan akwai kogi na giya kuma giya irin ta aljanna ba mai sa maye, ba mai wari ba ba mai gusar da hankali ba da sa rashin lafiyoyi to shine cewa shaqqa fiha anhara kuma Allah ya tsago kogunan ta cikin ta ita aljanna kuma nazara ilaiha bayan Allah ya gama wannan aikin duka ya halicci aljanna ya kusanta ‘ya'yan itacinta yadda ko duk yadda halin da hakici kana iya ‘yan kaya ka ci sannan ya tsara kogunanta sun manazara ilaiha sannan sai Allah ya kalli aljannat faƙalu laha ya ce mata ta kalla ne, yi magana Allah ya umarci aljanna yi magana faƙalat sai aljanna ta ce ƙad aflahal mominu na haƙiƙan momin ne sun samu rabu su wane ne muminai waɗanda Allah zai sawa ciki na aljanna ce ka magana su an ka tare dama aljanna muminai to muminan da Allah yawa wannan tanadi ya tanade ni matsayin masaukin da zai saukar da su muminan sun samu rabo Allah ka ba mu wannan rabon faƙala sai Allah ta baraka wata Allah ya ce wa izzati ina rantsuwa da buwayata wata lali da girma na layi jawiru ni fiki bakilun bakilun marowaci sitinji ko eh, dakari ƙwanƙero duk ba sunansa ba ne <laughs> da eh, marowaci layi jawiru ne ba zai taɓa makwabtaka da ni ba fiki cikinki makwabtaka nan shine kusanci makwabcinka ba yana kusa gare ka ba to kamar Allah na cewa la yajawidu ni fiki bakilu marwaci ba zai taba kusanta ta ba cikin ki ma'ana babu rabo ga marwaci cikin aljanna ma'anar wannan hadisin marwaci ba zai taba shiga aljanna ba shikenan je ba mun yaushe ba ma dalla da yadkhulu aljannata khabbun wala mannabun wala bakhilun kaga ni to shi ma wannan abin da ya nuna kenan kaga wannan hadisi yana nuna mana illar ruwa marowaci ba zai taɓa kusanta ta ba cikinki ashe kenan Allah bai yi aljanna da marowata ba wanda za a marowaci bai da rabo shiga farko sai ya tsaya yan turo wani wuri kamar da ce jiya to bayan an bubbuge shi yayi baƙi ya koni sannan a sai a wanke shi to na kai shi aljanna Allah ya tsare mu daga wuta sai yace rawahu tabrani fil kabir imam tabrani ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sa mu'jamul kabir wal awsat da mu'jamul awsat bi isnadaini ya fitar da wannan hadisin da isnadoji isnadoji guda biyu A ahaduhuma jayyidun ɗaya daga cikin isnadodin biyu mai kyau ne albani yace babu wanda an da kyau cikin su muna tare sai ku sa full magana ta ƙare sai ya ce warawa hun abin duniya ibn abin eh, duniya ma ya roto wannan hadisin fi sifatul janna cikin littafinsa da ya samu sifatul janna min hadisa anas ibn malik amma shi ya fitar da shi ne daga hadisa anas dan malik wa ya ci insha Allah ta'ala hadisin anas dan malik da yake ishara zai zo za mu ci mai don ya kawo magana aljanna ya kawo magana wutacin ƙarshen littafin Allah ya kai mu to kun ji wannan hadisin ko to sai ya ce rawa rawahu tabrani fil kabir wal awsat bi isnadaini adu ma jayyidun full stop to sai albani ya ce a'a duk isnadodin guda biyu babu wanda an da kyawo don me domin duk cikinsu akwai wani mutum wanda ake kira abu saleh maula ummi hani wace ce ummi hani yar uwar sayyidina ali madalla yayar sayyidina ali dan abi talib to tana da bararin bawanta da ta yanta ana kiran ana mai alkunya da Abu Salih sunansa na yanka ba shi ne sunansa Zan Abu Salih to shi wannan Bazam bararin Ummu Hadi da a cikin isnadin wannan hadisin da ifi ne gun hadisi to akan sa an ka ce wannan hadisi hadisi ne da ifi muna tare Allah ya kara mu annabi tsira da aminci to kaga wannan hadisi ya kare sai ya yi ishara da wani mai kama da shi sai ya ce warawa ibn abid duniya ibn abid duniya ma ya rawaito wannan hadisin ko wanda ke nuna Allah ya halicci aljanna ya yi mata kaza ya mata kaza ya ce ta yi magana ƙarshe Allah ya rantsa da zafinsa da buwa ya sacewa marowaci bai da rabo cikin aljanna to ibn abid duniya ya rawaito wannan hadisin fi sifatul janna cikin littafinsa sifatul janna min hadisi Anas ibn Malik ya fitar da shi daga hadisi Anas ibn Malik shi kuma wannan da yayi ishara yace wa yace insha Allah ta'ala zai zo can ƙarshen littafin shi kuma wannan cikin isnadin sa akwai Bishr ibn Husayn Bishr dan Husayn al-Azdahani shi kuma matarukul hadisi ne to a kansa an ka ce wannan wannan da ya yi ishara gare shi da ifin ne jiddan hadisan anas wanda ya ishara da shi wancan ordinary da ifi ne don akwai da ifi cikin yasa amma wannan da ya ishara da shi na anas shi da ifin jidda ne domin cikin zara za akwai mutum mataruki muna tare Allah ya kara mu annabi tsira da aminci kaga kowannen su da duka hadisan biyu ba su inganta ba amma da sun inganta da me suke nunawa cewa Allah ya yi alƙawari da zatin sa cewa marwaci baya da rabo cikin aljanna to Allah ka raba mu da ruwa. sai hadisi na gaba ce wani ya annabi umara radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatun muhlikatun wa salatun munjiyatun wa salatun kaffaratun wa salatun darajatun fa ammal muhlikatu fa shuqqul mudaqu wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi al hadith ko al haditha rawahu tabrani fil awsat wa taqaddama fi bab intizar salati hadith anas bin hawihi hadisin managar sai ya bude shi da siga ta tamridi don ya ma ishara cewa hadisin yana da illa haka yake yana da illa amma hadisin ya samu wanda kai mai sheda to a kai yi sai an kace hadisi ne hasanun da gairi muna tare sai ya ce warwaya an yamna umar radiyallahu anhu ma kala an ruwaito wannan hadisin daga dan umar yadda Allah tabbata gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce salatun muhlikatun abubuwa guda uku masu halakarwa ne akwai abubuwa guda uku duk wanda ya biyu za su halakar da shi wanda lafin manjiyatun sannan abubuwa guda uku su ko masu tseratarwa ne su ko wanda duk ya biyu za su da shi daga wuta su kai shi aljanna Allah ya tsare wa daga wuta wata lafin kafaratun sannan ga wasu abubuwa uku su ko su kuma wanda duk ya biyu su kafara ne duk zunubin da ka aikata in ka aikata waɗannan abubuwan guda uku Allah zai kankare ma zunubanka muna tare wata lafin darajatun sannan wasu abubuwa guda uku su ku darajoji ne in ka yi su Allah zai daga darajojinka kaga uku uku da go to fa to amma uku masu halakarwa waɗanda ya fara ambato yace salafin mulikatun. menene abubuwa guda uku masu halakarwa yace fashuhun mutaqun rowa wanda ake wa ɗa'a, rowa mutum ya zama marowaci kuma eh, mutum ya bari ruwa ta shiga cikin zuciyarsa kuma duk abin da zuciyar nan marowaci ya ta kawata mai shi zai shi ne shahun muɗa'un muna tare ruwa wanda ake wa ɗa'a duk wanda yadda kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa man yuqashha nafsihi fa ulaika humul muflihuna duk wanda an ka tsare daga ruwan rayuwarsa kenan kowace rayuwa tana da ruwa sai dai wasu Allah ya tsare su daga ruwan su ya danne musu ruwan alkhairin zuciya ya rinjaye ruwan wasu kuma ruwan da an ka halitta cikin zuciya ta rinjaye alkhairin to su ne an marubata. muna tare to sai yake abubuwa uku masu halakarwa fashikun muda'un ruwa wanda ake wa da'a wa na biyu wa hawan muttaba'un da kuma sun zuciya wanda ake biya mutum ya ce me ya kamata mu bi shari'a to yanzu ba shari'a ake biya masu sun zuciya don abin da rayuwarka ta kawata mashi kake yi muna tare da sun zuciya muttaba'un wanda a abin biya duk wanda ya biya sun zuciyarsa zai halaka sai na uku wa ijabul mar'i bi nafsihi da kuma mutum ya jiji da kansa jiji da kai ma'anar jiji da kai alfahari da takama in ba ni ba wa'anda abu kaza in ba ni ba waka iya abu kaza shi ne ijabul mar'i da nafsi jiji da kai muna tare to duk wanda ya sa alfahari da takama cikin zuciyarsa wannan zai halaka yace alhadisa in kawa hadis din nan fataha Al'hadisa bai bi ma'ana iqra'il haditha ka karanta cikin hadisin ko ko alhadisi kai mata kasara ila akhiril hadisi muna tare madalla to kaga sai ya kawo muna inda mahallin shahidin mai yake shafin mudafin ashe duk wanda ya biye marowar zuciyarsa ya kiyan alkhairi to wannan ruwan nan za ta halakar da shi Allah ya kare mu daga ruwa Ya yace rawahu Ɗabrani ta awsat imam Ɗabrani ya rawaito cikin mu'jam al Wata wa fi babin tudar salati hadisa anasin hadisa anas ya gabata cikin babi mai mai don dangane da jiran sallah mun yi shi kitabu salati na wannan littafin bin hawi ya zo da kwatancin wannan hadisin muna tare to wannan hadisin duk da yake da farko ya bude shi da ruwaya ishara zuwa cewa da ifi ne amma ya samu wani hadisi da ke mai shaida sai an ka ce wannan hadisi hadisi ne hasanul ligairu Allah ya kara mu annabi tsira da aminci kaga wannan shi ya tabbata kenan ko to Allah ya tsare mu daga waɗannan abubuwa masu halakarwa kaga daga cikin abubuwa uku da annabi ya tabbata suna halakarwa ruwa da cikin mutum ya biya ma ruwa zuciyarsa sai hadisi na gaba yace wa an abi zara radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala salafatun yuhibbuhumullah wa salafatun yubghiduhumullah fa zakara alhaditha ila an qala wa yubghidu ash-shaykh az-zani wal bakhila wal mutakabbir rawahu ibn hibban fi sahihihi wa huwa bi tamamihi fi sadaqati sirr hadisin mu na gaba an karɓo shi daga abu zarar algifari yadda Allah tabbata gare shi an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala shi kuma ya karɓo daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi manzon Allah ya ce salatatun nau'in mutane uku yuhibbuhumullah Allah yana son su Allah ka sa mu cikin wanda hake so wata lafatun hakan ga kuma nau'in wasu mutane uku yin gidomin lasu ku Allah yana su babu ruwan Allah da su karin hadisi ya ambaci hadisin ma'ana ya faɗi da wane da wane da wane Allah na son su, da wane da wane da wane Allah na ƙin su. Shi ne karin hadisi ya ambaci hadisin illa an ƙala har zuwa da inda ya ce, wayo gida shi sai ya kawo ukun da Allah ta baraka wata Allah yake ƙeya da su. Ya ce wayo gida shi zani Allah yana ƙeya da dattijin mazinaci. Ba dattijin tsoho tukutuku ba, sadda dukkan ya aure to ka zan dattijo. muna tare inda shekara goma ka yi aure ka dattijo don kazan magidanci eh? to dattijo mazinaci Allah yana fushi da shi zina haramun ce ga kowa amma zina ta fi girman laifi ta fi muni ga magidanci wanda an da iya kana da iyalin ka tafi kai ka zina kuma eh kaga wanda bai da iyali shi zai dauka shawa ta yi mishi yawa kun bai da wanda ya kai shi dan yarin da ta yi zina to kai ga kada mata ka kila ba mata guda ba to kai zina da wanda dalili muna tare dattijo mazinaci Allah tabaraka wa ta'ala yana kiyar shi wal baqil da bahili wane ne bahili Marwaci, marwacin mu dai nan ne mahallin shahidin karatun mu ko marowaci Allah yana kiyayya Allah bai san marowaci sannan na uku wal mutakabbir ga mai girman kai mai girman kai musamman talaka waɗannan mutane uku duka Allah yana kiyayya da su kaga marowaci na cikin su rawahu ibn hibban fi sahih imam ibn hibban ya rawaito cikin littafin sa wa huwa bi tamanihi shi wannan hadisin ya zo da cikonsa ya zo in full ɗinsa fi sadaqati sirri cikin kitabun sadakati mun yau kitabun sadakati baya to cikin kitabun sadakati akwai babi mai kwadaitarwa dangane da sadaka cikin sirri sadaka a cancin mun ta to ya kawo wannan hadisi in full din sa sai dai wannan hadisi hadisi ne da ishi me illar ta cikin isnadin akwai wani zaki da ake kira Zaid ibn Zabayan Zaid dan Zabayan shi wannan Zaidu majhulul hali ne to akan sa an kace wannan hadisi hadisi ne da ishi muna tare Allah ya kara ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai na gaba ya ce warwaya ana bi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq rawahu tirmidhi wa ghayruhu wa qala tirmidhi hadithun غريب la نعرفه illa min hadithi صدقة ibn musa yace wani waya sai ya buɗe shi da siga tamridi don yayi ma ishara cewa yana da illa eh yana da illa amma ya samu wasu mai shaida muna tare an rawaito wannan hadisin an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri yadda Allah tabbata gare shi qala abu sa'id ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce khaslatani ɗabi'u guda biyu ɗabi'u guda biyu la ya shtami anifi mominin ba su taɓa haɗuwa ga mai imani duk wanda al'an momini ba zai tara waɗannan ɗabi'un guda biyu ba ashe kenan ɗabi'un ba ɗabi'u ne na imani ba muna tare da me da me sai ya ce albukhul rowa dakarci wasu ulkhulki da miyagun ɗabi'u wa'annan ba ɗabi'u ne na masu imani ba muna tare sai ya ce rawa cirmizi, imamu cirmizi ya rawaito shi wa gairu da wani malami ma wanda ba cirmizi ba wa ƙalar cirmizi, cirmizi da ya kawo hadisin sai ya ce hadisin garibin wannan hadisi hadisi ne garibi ma'anar garibi yana ishara zuwa ga cewa da ifi ne la na arifuhu ba mu san wannan hadisin ba illa min hadisi na musa sai daga hadisin sadaka dan Musa jiya mun yi sadaka tun Musa har ba sadaka kware da ba ko me matsayinsa sadaka tun Musa jiya me matsayinsa da ifi to kaga akwai da ifi cikin isnadin amma da yake ya samu wasu hadisai ba ma guda ba da ke mai shaida sai an kace wannan hadisi hadisi ne sahihul ghairi Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci da jin lagairi yan sahihun lagairi an fita yan hasanun lagairi ya nuna shi ainihin hadisi yana da illa amma duka ko ya samu mutaba'a ko ya samu shaida to sai a saha shi saboda wancan da ya mai mutaba'a ko shaida ko a hassana shi saboda wancan da ya mai mutaba'a ko shaida muna tare don haka wannan dai sahihun ne lagairi ya samu masu yi mai shaida kaga ya tabbata kenan to tun da ya tabbata me yake nunawa yace khaslatan dabi'u biyu la yashtami'ani fi mun ba su haduwa ga mu'mini ashe kenan waɗannan dabi'un sanda dukkan gane su ga mutun to akwai rauni ga imaninsa eh la yashtami'ani ga ga danganan lamun nafi wanda irin nafi la yashtami'ani fi ba su haduwa ga mu'mini al kamal ba ana nayin da ka ga mutum da su gaba ɗaya kwata-kwata bai da imani ba a imanin sa ne ba tun bi ne ba cikakke ba na fil kamali ba to da me da me yace al-bukhl ruwa duk wanda ka gani da siffa ta ruwa to wannan imani ne ba cikakke bane wa su'ul khuluq da miyagun dabi'u kai ne ƙarya kai ne munafunci kai ne cin amana kai ne kaza duk da an da sun miyagun dabi'u ko ɗabi'o'in sun ka saƙa ma shari'a sun ka saƙa ma ɗabi'a ta daidai ta bil'adama to waɗannan biyu babu yadda za a iya su haɗu ga mumini inda wanda dukkan ga ya haɗe waɗannan ɗabi'u biyu da rowa da su ulkhuliki wannan to imanin ta ba cikakke ba ne imani ne tun bi. Allah ya shiryar da mu sai hadisi na gaba cewa an abi hurairata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من الله والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من الله ولا جاهل سخي أحب إلى الله من عبد بخيل رواه الترمذي من حديث سعيد بن محمد الوراق أن يا ابن سعيد أن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال غريب إنما يروى من يا ابن سعيد أن عائشة مرسلة حديثي نبدأ بدأ بصورة رادر دنجني دروا نفتح تروا غير الهيري يتشي أنكر فوش دنجا أبو هريرة يدى أن لا ثبت غريش shi kuma abu hurara ya karɓo daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi annabi ya ce asafiyu mai kyauta ku diba babinmu ya ce wa rigibu fil judi wasa ha'i da kuma faɗaitarwa ga yin kyauta wasa ha'i da kuma baiwa me baiwa kyauta to kaga mito to safiyu mai kyauta annabi ya ce asafiyu mutum mai kyauta qaribun min kusa yake ga Allah wace irin kusanci nan ma'ana qaribun min rahmatillah kusa yake ga rahmar Allah qaribun min aljannati kuma kusa yake ga aljanna duk wanda ya zama ya kyauta dukiyar da Allah ya baka ko alfarmar da Allah ba kana taimaka bayan Allah da ita insha Allah ta'ala wannan alherin da kake zai kai ka aljanna ribun minan nasu kuma kusa yake ga mutane mutane suna son mai alheri ko ba su so ne suna so ne duk wanda ka alheri a ga kuma yadda wani hadisi ya ce ta habu ta habu ku yi kyauta ku sai ku yi soyayya kaga kyauta iyayya inda ba hasada a cikinta ba to inda iyayya ɗaya ce babu hasada ba ta sarka da hasada ba to in Allah so in ana kyauta kiyayya za ta rage ko ma ta tafi gaba ɗai wani hadisi amma shi bai yace ce innal hadiyata tasullu saqima kyauta tana gusar da iyayya. amma shi bai tabbata ba muna tare amma in ya zo kiyayya ha sada ta shiga to kana bashi kyauta kana ƙara mai Tun tunda shi mai hasada kullum ne yake so ka koma baya to shi in ya mallaki in ya ta dangoci kuɗi bai iya ɗauku dubu goma ya baka to kai sai ka ɗauki dubu goma ka bashi to maimakon ya ji daɗi kamar ka na nasa mai bashi ne ga kan zuciya yanzu wani da nika sun ya lalace hashi an da ɗauka to yanzu in ya ba da dubu goma ni da an maƙiyansa to nawa ke na agare wasu ya kan miliyoyin da agare ka ga maimakon ta rage ƙaruwa za ta yi wato ƙulle-ƙullen da ya ma hayyau bai kama kamar har yanzu ba ma da lura ka ba har kyauta kana iya yi tun da shi abin da yake su da dai ce fanin gidanka ya gagare ka mai hasada mutumin banza ɗan hasada ta bakin rarara ta Allah ya tsare wadanda sharin masu hasada wannan sharin hasidin iza hasada hmm? to sai yace as mai kyauta qaribun minan lahi, kusa yake ga rahamar Allah qaribun minan jannati kuma kusa yake ga aljanna qaribun minan nasu kuma kusa yake ga mutane duk mutane za su so shi ba'idun minan nari kuma manisanci ne daga wuta insha Allah babu shi babu wuta muna tare wani bakhilu shi kuma sabanin safiyo ne bakhili shi kuma marowaci ba'idun minan lahi nesa yake ga Allah ma'ana nesa yake ga rahamar Allah babu shi babu rahamar Allah ba'idun minan jannati nesa yake ga aljanna babu shi babu shiga gidan aljanna ba'idun minan nasi nesa yake ga mutane ba su marowaci ko suna son sa in yayi to takara ce wanda an marwaci ba ka zaɓe dai na hada muku jiya duk wanda kun ka san shi ne ku zaɓe shi ko ɗan gidan wani in dai ya yi sunan rowa to haku zaɓe in kuma kun ka zaɓe ba ku ci amanar kowa ba illa ta kanku jiya kun ji wasu jama'a sun zo inda masu Allah ko sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne sahihi annabi ce kai zu salma wane ne shugaban ku sun kace ce gashi nan dattijan ga jaddubnu na qaisin amma wallahi manzo Allah matsala ta guda ruwa muguyan ruwa garai sai daga ce to ai ya gama ya gama ya tare sharurruka wace cuta eh, eh, eh, abin nan fi muni bisa ga ruwa sai da ce na fi sheka amurin nan jamo ka zama shugaban su kaga sai an kai yi impeachment ɗinsa eh wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba wai a zaɓe shi ba ko yana saman mulki an ka gano marwaki ne a ko a shi a yi sai a sa ƴan majalisa su yi impeachment ɗinai eh ko sanatoci in shugaban ƙasa ne duk wanda an ka gano marwaci ne in shugaban addini ne an ka gano marwaci ne a yi sai a ba wani in liman ne an ka gano limamin na wallahi duk abin da ya samu shi ɗaya ka ci bai ƴan kowa ko hissai ko sai a samu mutumin kwarai a bashi limanci eh in ji wa in ji manzo Allah ga shi nan eh, practically annabi yi. don haka ruwa aibi ce ko mai muni ga kowane mutum kowane mutum ya zama ruwaci aibi ne to amma aibin ta ya fi illa ga shugaba saboda ne yanzu in zama ruwaci mini ruwa abinda jin mallaka amma shi shugaba haƙƙin jama'a an gare shi duk mutanen da yake shugabanta haƙƙin suna nan gare kuma ya taushe to kaga a sa ta su daddake shi a kai shi wani wuri ta a jefar da shi a samu wannan wani a sashi hmm? kaga shugabannin da an kai Najeriya an yi ɗaya-ɗaya ku waɗanda sun yi sunan kyauta ƙwarai waɗanda an Allah ya taimake su gaba da yi waɗanda sun ka mutu mana musu addu'a Allah ya gafarta musu ko mutum bai san sa Ahmadu Bello ba da ya san Ahmadu Bello mutum ne mai kyauta hmm? Larabawa suna misalta kyauta da iska iskan hadari in ya taso da zarar iska ya taso sai ne sai ruwan sama su biyo baya to suna misalta irin yadda manzo Allah yake da kyauta sun ka ce manzo Allah ya ta iska kyauta iskan da an gane sai ruwan sama to manzo Allah ya fi shi kyauta wani balarabin kauye ya shigo madina da sa'a ya bar ƙauyensa shi kaɗai ya zo madina inda manzo Allah ya musulunta yana musulunta sai ga gargin bisa shi tumaki da awaki an ka garge guda manzo Allah ya ce duk an baka garge guda ba wai akwai biyu ko uku ba garge an ka kawo manzo Allah ya ce ta kwashi rabon ka duk an baka yace duk yace duk kai kaɗai kaga ya dawo da riba biyu ya dawo da musulunci da gargin bisa shi don haka bawan Allah nan yana zuwa bakin gari sai ya barka kuwa cikin bai ma shiga ba yace ya ko mutanen garin wallahi ku biya ku ta inda Muhammadu Muhammadu shi ke kyautar kyautar wanda bai ji tsoron talauci ga garge guda ya bani to haka ya kamata kowane shugaba ya zama irin manzon Allah shi manzon Allah babu ruwa ne da a aje har gobe gobe Allah ta kawo gobe to abin da an ka samu sahabban ne ya karabe ba amma ka zauna shugaban addini kake ga mutanen da kake shugabanci ya an ka kire ka an ka baka abu ai ba ana nufin kai dai ba ana nufin da kai da jama'an nan da abba ya gare ka sai ka tafi ka danne kai shu ka sha toka me amfani shugabancin ka ko sai <laughs> ko da shi duk wanda ka iya samu shi ɗaya ka ci bai yan masu na tare da shi koyar sai ba shugaban kwarai ba mai yanzu ba Allah babu cutar da tafi ruwa illa musamman ga shugaba sai da shugaba ya zama rokiya za a yi ba a wahala ba tun da hakkin kowa na nan gare shi ya rike eh, ya ga ɗan nan dai kunna hannu ne na ɗi ta gani daga sa abin da bello yawa sai shehu kan giwa yare yare duk ba hukun su ba ko ba kuma shi kan giwa ba to november 81 Allah ya mai rasa shi an gwamnan sakwata na second republic zamanin ku shehu shagari shi an gwamnan sakon shehu kan yi shehu kan yi bai ƙidaya in zai baka shi ko hannu na ɗaya kai baka kai kai fita can haƙƙi kai ta ƙidayar sa ba amma shi bai ƙidaya nawa zai baka shi ko hannu ɗaya kai ya baka wata rana ranar juma'a ka san npl sun kai me ke npl ko da yake yara kuke bai kamata a tambaye ku kila bugun sun da aka yi npl ba ko wasu ku ba a haife su ba suna goyi goye NPN aminci aminci eh GNPP ita ko ba adalci to ga tsohon mutuncan <laughs> zamanin NPN rabin da na yi presiding officer zamanin NPN mallamin zaɓe sakan tam na shehu shagar 1986 na yi da officer to da bakin sannan ne alkawari ban sake jefa ƙuri'a kun ban sake in miliyan miliyan idan ka ba ka zan sake aikin mallamin zaɓe saboda abin da ganganan mai ido na abin da an ka samu mun kai ci ban sake don sannan ban sake ba sai dai jiwa ƙuri'a na ji hagu mutum guda shi ba ne ta isin yi fari ban koma ba in zaɓe ya ce waɗin shi a da koma kafin su abuwa jiwa ƙuri'a Allah ya shirin da to haka shehu kan giyo wata rana ran juma'a ya tafi masallacin bello da sallar juma'a cikin mumbari sai ya ce adalci hakin ke kenan su a ɗaya adawa eh sai shehu kan giyo ce aminci sai ya kyale sai ya ta sallah ana ƙarin sallah ya ce masu kirti sai sun kawo nan da ya ce adalcin nan an ka taya an ka jari an ka cubu cubu da shi an ka yana tafowa inda shi wakan ya tsaye ga mota ki bai shiga mota sai an kawo mai wannan da yace adalcin nan an ka zo yana zuwa ana diba a ce security su yi ta kilma ta yi yana zuwa sai shi wakan ya tsaye ciku hannu nan sai ya bashi yace aminci yace aminci ranka ya dade <laughs> kaga yan siyasa ba dalla yan siyasa ba ba hukata ba inda mahaukaci ne cewa dai a bashi a buge shi shi yace yace a ce a kamo shi an kamo shi yace ko hannu ne ya ba yace a yace aminci kai da shi kenan kaga ya bi <laughs> cikin ruwan sanyi to sun inda an bashi kashi ba da shi da iyaye ne da yan kwada duk an rufa su sun zai yan adawa to hankalin da yan siyasa yanzu su an ba su da kenan siyasa a bi hanya ta dubara da yaudara kamar da makiyinka ne shi da siyasar aiki amma zai su mai da abu amra azimun a ce a buge shi ne na ce a sai a sassare shi a kone mai gida a buge mai mota ka buge mai can da wani ƙiyayyawa ta yake ka buge mai mota har yanzu ta gaskiya zai yi da kai to Allah ya shirin da mu shi kan yiwa ya sunan kyauta sosai haka dai ga sunan da suna dai da yawa suna da yawa yanzu wa bisa da wata kowa kyauta Najeriya yanzu shehi wannan ka ta za a ko ku ce wani <laughs> to me an dalilin fahimta ya kwa kyauta saboda ga nan da hili abubuwan yanzu shekaran da an kafa wucewa tiriloli dari shida da ko talatin da nawa na abinci waɗanda a raba cikin jihar zamfara kawai tirela ko wacce tirela bu dari shida ba to tiriloli dari shida ko gwamnati ba ta raba wanga ko gwamnati Ka ga nan da azumi bisa titi muka sallah dundan ci kayan yi shi ya gace ci amma yanzu ka ga karatun da ne sarowa ta Allah shirin da to duk dai mai nufin alkhairi muna mai addu'a Allah ya haɗa shi da alkhairi eh shi mai nufin ya yi khairi wani mawaki ya ce Allah ba shi abin yin khairin in ya yi khairin mu ji daɗi shi kuma mai nufin ya yi shafi. Allah ba shi abin yin share in ya share mu ji zafi iyakan mutum ya yi ba ya hana mu shiga aljanna wanda na yi waƙan nan shata da ko saurari Allah gafarta ma shata <laughs> ta Allah shirya da mu amma dai ko ga faɗi a cewa ne yana da alheri ya haƙi wala wani marwaci ne ko ga faɗi da ya fi daɗin har daɗin faɗi ko to to duk mai niyya ya taimaka kuma bayan Allah Allah ya taimaka mishi ya bashi abin taimako eh su kuma masu gadi waɗanda dukiyarsu ta gadi ta ka ai ta kumainiya kana nan kana kumainiya ta ƙari ko kuma ka mutu ka batta a raba ma 'ya'ya sai su sha magiya da ita to yaro ga kuɗi bai san wanda suke ba ga jiki ba ga jika bi kana sai ta bai bai hamdala hotel bai hilton bai ina shikenan ya sha magiya ya mashi tsari da ya ta yi dawo shi kenan kana can lahira kana shan kashi suka hudu inda ka samu ta ta Allah ya shirya da ta mu tafi to ana abi hurairah radiyallahu anhu eh? haka yake radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace as-sakhiyyu mai kyauta qaribun min Allah makusanci ne ga rahmar Allah ƙaribu min aljannati makusanci ne ga aljanna ƙaribu min nas makusanci ne ga mutane ba'idun min annari sannan manisanci ne daga wata babu shi babu wuta wal bakhil shi ko barwaci ba'idun min allah manisanci ne daga rahama Allah yayin nisa daga rahama Allah ba'idun min aljannati manisanci ne daga aljanna yayin nisa daga aljanna aljanna ba ta marwata bace ba'idu minan nasu manisanci ne daga mutane mutane babu mai son gwamnan tsatai ɗan an san da kare hake ba ku zuwa inda hake ka gani qaribun minan nar kuma makusanci ne ga wuta sai an gida nai wala jahilun safiyun hadisin yace lalle jahili mai kyauta a habba ilallah ya fi soyuwa zuwa ga Allah min abidin daga mutum mai yawan ibada ba su da amma marwaci ga sallah amma ba mai cin abinai to dan wannan sallar mutum mai yawan ibada amma da yan neman ruwa me amfanin ta wani da ibadar ka tunda ibadar ka kanka kawa hakkin mu kake ba mu to shine yace wanda jahilun safiyun lalle jahili mai kyauta ahabbu ila Allah ya fi soyuwa zuwa ga Allah min abidin daga mai ibada ba sai la amma marwaci dare da rana yana masallaci amma ko bai ce komi na shi oh sallar ka ba ta babu shawa rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi min hadith sa'id ibn muhammad daga hadisin sa'id dan muhammad al-warraq an yayi ibn sa'id shi ko ya karbo daga yahya dan sa'id an al-a'raj shi kuma ya karbo daga a'raj an abi hurairah shi ko shi ya karbo daga abu hurairah wa qala Tirmidhi da ya kawo hadisin yace garibun wannan hadisi garibi ne ma'ana yana isharar cewa hadisi ne da ishi. inna ma yurwa kawai an rawaito wannan hadisin ne an yayin da sa'id daga hayatan sa'id an Aisha daga Aisha mursalan matsayin mursal ma'ana matsayin munqati bance in kita'in kuma akwai wata illa shi sa'id ibn muhammad al-warraq wanda ya ishara yace tirmidhi ya fitar da shi daga hadisin Saidun ibn muhammad al-warraq to shi warraq nan da ifi ne gun malama hadisi kaga hadisin yana da illoli biyu akwai in ita'i ko akwai in ita'i sannan kuma ga mutum da ifi cikin isnadin to akan waɗannan illoli an ka ce wannan hadisi ne da ifi Allah ya ƙara ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na gaba yace wa ruya an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala alla inna kulla jawadin fil jannati hatmun ala allah wa ana bihi kafil alla wa inna kulla bakilin fil nari hatmun ala allah wa ana bihi kafil qalu ya rasul allah man al jawad wa man al bakhil ala aljawadu man jada bi huquqillahi azza wa jalla wal baqilu man mana a huquqillahi ta'ala wa baqila ala rabbih wa laysa aljawadu man akhadha haraman wa anfaqa israfan rawahu al-azbahani wa huwa gharib yace wa ruwaya dan yayi ma isharar cewa hadisin da isi ne kuma haka ya yake yace an rawaito wannan hadisin daga Abu Hurairah yadda Allah mata gare shi ko annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ko Abu Hurairah ya karbo daga annabi ira da aminci Allah tabbata gare shi annabi ya ce Allah ku saurara inna kullu jawadin lalle kowane mai kyauta jawad daga jud jada ya jud yace at targhibu fil judi kwaɗaitarwa ga kyauta to daga da an ka samu jawad jawad yana daga cikin sunayen Allah aljawadu Allah mai kyauta ne muna tare yake ku saurara inda kunna jawadin ko wani mutum mai kyauta mai alkhairi fil jannati yana cikin aljanna mai kyauta hadisi yace da aljanna ne hatmun wannan tabbas ne Allah ga Allah don abinda a hatimin wajibin. to ba za mu ce wajibi ba don ba abin da wajibi ga Allah sai dai mu ce hatmun tabbas ne yanke Allah duk wanda ya zama mai alheri ga mutane zai shiga aljanna wa ana bihi katil annabi yace kuma ni mai lamun cewa nake game da haka nan <coughs> duk wanda ya zama mai kyauta mai alheri bayan Allah to na lamunce mai dan aljanna ne zai shiga aljanna Allah ka samu aljanna hadisi ya ci gaba da cewa Allah ku saurara waɗanda kulla bakilin hakan ga duk wani marowaci finna shi ko yana cikin wuta marowaci dan wuta ne hatmun tabbas Allah lahi tabbas ne ga Allah ya sa marowaci cikin wuta to Allah shi kare mu wa annabi bihi katil shi ma mai lamun cewa niki da na lamun ce muku duk wani marowaci sai ya shiga wuta in dai ba Allah ya mai rahama ba qalu sai sahabbai sun ce ya rasulullah ya manzon Allah manil jawad wane ne aljawad wa manil bakhil kuma wane ne alwane ne mai kyauta wane ne maruwaci? qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljawabi mai kyauta man jada duk wanda yayi kyauta bi huquqillahi azza wa jalla game da haƙoƙokan Allah mai girma da waya da buwaya fi mali cikin dukiya ta wanda ke ɗebowa cikin dukiya ta ya rabe haƙoƙin Allah yana ba da zakka ta farilla waɗanda Allah ya azamai cewa yana ciyar duk dai abin da wajibi yana yi to wannan shine aljawabi Allah ya sanya mu cikin masu kyauta wal bakhil shi ko marwaci man mana'ahu duqallahi ta'ala wanda ya hana haƙoƙokan Allah abinda Allah ya azame cikin dukiya ta yaki saboda to wannan shine marwaci wa wa bakhil ala rabbih yayi ruwa ta ubangiji ne bayan dukiyar kuma ta wace shi ta Allah ce Allah ya ce kai kaza wanda duk an dukiya yayi kaza yayi kaza yaki yawa Allah ruwa walaisal jawabi ba shi ne mai kyauta ba man aka da harama wanda ya ɗauku dukiya ta haram wa an faka ya ciyar da ita israfa akan ɓarna ya ya sato amana an ka bashi ma'aikacin gwamnati ne ya ce ya ɗauku dukiyar da an ka bashi amana ya zo yana isra'i yana alwazarci da ita wannan ba shi ne mai kyauta ba wannan ɗan wuta ne muna tare mai kyauta shi ne wanda ya samu dukiya ta halar kuma ya tafiyar da ita ga yadda Allah ya ce to wannan shine manzo Allah ya lamunce mace zai shiga aljanna rawahu al-azbahani imam al azhani ya rawaito shi wa gariba amma hadisin garibi ne ma'ana da ifi ne haka yake wannan hadisi cike cikin isnadinsa akwai wani da ake kira Abdul Wahhab ibn Hasan al-Hanafi shi wannan Abdul Wahhab ibn Hasan munkarul hadisi ne to a kai ne an ka ce wannan hadisi hadisi ne da ifin jidda Allah ya ƙara ma'anar tsira da aminci sai hadisi na gaba yake wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al mu'minu jirrun karimun wal fajiru khabbun la'imun رواه أبو داود wa وقال حديث غريب قال الحافظ lam yudda ifa abu dawuda wa ruwatu ma taqatun suwa bishr ibn rafi'in wa qad wasaqa qawluhu ghayru karimun ay laysa bi zi makarin wa la tadinatin lishari fa huwa yunkada'u lin iyadihi wa linihi wal kharbu bi fathi al kha'il mu'jama wa qad tuqsar huwa al khadda'u as-sa'i bayna an-nas bi shar fasad subhanallah hadisi na gaba an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah Ta tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah Ta tabbata gare shi ya ce almominu momini mutum ne mai kawo da kansa kawar da kai shine girrin muna tare girrin mutum ne mai kawar da kai karimin kuma mai karimci a abu saboda karimci sai ya kawar da kai ya kawar mai gani kuma ya gani ba shi ne kawar da kai ba to momini mutum ne mai kawar da kai kawar da kai ya kamata ya ce algirru huwa manya ga tauru da kulle ahadin shi ne wanda ke rutuwa da kowa bi husnul zannihi tunna saboda kyakkyawan zato ne ga mutane wa salamatu sadrihi da kuma lafiyar kirjinsa ma'ana eh, aljiru shi ne mutumin da kowa amince mai kai saboda shi zuciya ta babu hasada ciki babu kibiri babu dole wasu ciwon wata na zuciya baya da su don haka kaga yadda mutum yake haka yake ɗauka kowa yake mutumin kirki bai ɗauka akwai mutumin banza ɗauka yake kowa irinsa ne haka mutumin banza shi ko bai ɗauka akwai na kirki ɗauka yake kowa irinsa ne muna tare to algiru shine mutum wanda adda kyakkyawar zuciya wanda ke overlooking da abubuwa duk abin da ya gani sai ya mai fassara mai kyau don shi dai bai iya shari bai tunanin wani ya shari shi da algiru muna tare akwai wata kalma da ta fi dacewa mu fassara giru da ita mai halin to ya yi mai halin kwarai ya yi haka nan ya yi algiru almominu mumini girin mutum ne mai halin kware karimun mai karimci muna tare wani fajir shi kuma fajiri habbun jiya mun yi habbun mutane uku ba su shiga aljanna ya ce habbun wal sannan wal bakil ba mun yi shi ba jiya to yace wani fajir shi kuma fajiri khabbun mayaudari ne me khabbun ai khadda'un mayaudari ne la'imun maras albarka Shi ne la'imi wanda babu wani albarka tare da shi ba wani alayyadi tare da shi mai miyagun ɗabi'u Shi ne la'imi muna tare yace rawahu abu dawud da Imam abu dawud ya rawaito shi wa tirmidhi da tirmidhi wa qala yace hadisin garibun wannan hadisi hadisi ne bako yana ishara cewa hadisin yana da rauni amma hadisin ya samu shaida don haka hadisin hadisi ne hasanul ligairi muna tare qala al-hafiz hafiz al-munziri marubucin littafin Allah shi mishi rahama yace lam da ifa abu dawud da dawa da fitar da shi ba ya ce abu da da cirmizi ba to shi abu da da bai da ifantar da hadisin ba Warwa warwatuhu ma marwaitarsu shi abu dawo da ta taqatun amintattu ne siwa bishirin da rafe in bancin bishir ɗan rafe wa qad ta shi ma dai an an wasa shi wasu malamai sun ce saka ne qawluhu to sai fassara kalmomin cewa da annabi yayi girrun karimun mumini mutum ne mai halin kirki kuma karimi mai mutunci mai karimci me ma'anar girin ai da zai makarin shi ba makiri bane bai iya kirki ba wala da shari hakan da baya da tunani na shari ko da tunani ne baya tunani ya kulla ma wani shari Fahuwa don haka shi saboda lafiyar zuciyarsa ko Khada'u ana yaudararsa lin iyadihi saboda jayuwarsa walilihi da tafshin halayensa da yawa za aka yaudararsa to irin wannan shine girrun karimun mai halin kirki kuma mai karimci to haka ya kamata mumini ya zama wal khabbu <coughs> shi kuma khabbu kalba khabbu bi fatahil kha'il mu'jama dawa kha'un mai igo fataha khabbu wa qattu kasar kuma ana iya mata kasar sai a ce khibbu don mun yoshi ji ayi ko huwa al khadda'u shine mayaudari al khadda'u kathirul khida'i kenan shine khadda ala wazn fa'al huwa al khadda'u shine mugun mayaudari asai bainan nas mai yawo tsakanin mutane bi sharri da sharri wal fasadi da banna ya ɗauki maganar wannan ya kai ma wannan ya jawo kan wannan ya buga da wannan ya to shi ne khadda eh, shi ne khabbu muna tare a gane to shi kuma fajiri mai yaudari ne la'imi maras albarka to wani ya kamata mutum ya zama cikin biyun ga a na farko girron kariman ya kamata ita siffa ta mominai amma khabbal la'ibun kaga siffa ce ta fajirai kamar yadda hadisin ya ce wannan hadisin kamar yadda nace hadisi ne hasanun laghairi to yace wani an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza kana umara'ukum khiyarakum wa ajriya'ukum subha'akum wa umurukum shura bainakum fa zaharul ardi khairul lakum min batniha wa idza kanat umara'ukum shirarakum wa adniya'ukum bukhala'akum wa umurukum ila nisa'ikum فبطن الأرض خير لكم من wa رواه الترمذي وقال حديث Na gaba ya buɗe shi da siga ta tambayi wa ruwaya ko yace an rawaito wannan hadisin an abi hurairah daga abu hurairah yadda Allah tabbata gare shi قال ابو هريره ce, ala رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله da aminci Allah sabbata gare shi yace idza kana umara ukun saddadu shugabannin ku sun ka zamo khiyarakum zaqaqun ku mutane mutane masu tsoron Allah masu hankali masu dattako masu masu gasanan dai sune khiyar muna tare sanda duk shugabanninku sun ka zaɓaɓɓunku su ne shugabanni mutanen kirki masu tsoron Allah masu mutunci masu hankali masu tausayin talakawa wa ajali ya kun kuma mawadatanku sun ka zamo su maha'afun masu kyautar ku dukiya Allah ya sanya ta ga hannuwan mutane waɗanda ashiri su taimaka ma mutane to su ne mawadatan wa umurku kuma al'amuran ku sun ka kasance shura bainakum duk abin da ya taso shawara ne tsakaninku duk abin da ya taso sai a ce a kira masu ruwa da tsaki sai a zauna to ga matsalar da ta taso a shawara a nemi dattijai masana masu tsoron Allah su ba da shawara to sanda duk al'amarin ku ya san haka sai annabi ya ce fa zahar ardi to duka ƙasa nan duniya kenan ku zama raye khairun lakum fi alkhairi gare ku min badani hada da cikin ta ku zama duniya bisa ban kasa yafi a ce kuna cikin kasa ina ne cikin kasa cikin kabari kenan kamar annabi na cewa sanda duk al'amarin ku sun kaza haka zababbun ku sune shugabannin ku sannan masu kyauta sune mawadata su Allah ya ba dukiya sannan al'amarin ku kuma shawara ne me ma'ana al'amarin ku shawara kan kuna haɗe in kun ga ana shawara ba kai haɗe yake kan ku haɗe kuna son juna duk abin da ya tashi babu koye koye sai a kira duk wanda an da hake a zauna da shi a nemi shawarar mutane duk abin da an kai matsayin shi a za a zartarsuwa to sanda duk al'amarin ku na haka kuna haka to a ce kuna raye ya ta ce kuna cikin kabari kun mutu muna tare ya ci gaba cewa wadda za ta na umara uku amma sun da duk shugabannin ku sun ka zamo shirarakum su ne mafi shaidar ku shawara kayyin mutane su ne shugabanni mashaya magada mata azzalumai in an ka kawo dukiya su raba biyu su aje makan su rabi su yi aiki da haka dai ba su ne shirarun nasu ba Sun da duk shugabannin ku sun ka zan su ne shirarukun a shirararku, babu tsoron Allah jama'a babu mutunci babu kunya babu tausayin talakawa to su ne inda duk irin sun kaza su ne shugabanninku wa agniya uku mawadatanku sun zan bukala aku su ne marowatanku dukiya ta koma hannun marowata daga su sai ayyansu da matansu wa umurukum al'amuranku sun ka koma ila nisa'ikun zuwa ga mata mata mafi yawan manya usuwa ne ne ajiye da akalansu matansu shi yasa mata yanzu ke cewa da ke haihi gwamna gari ke haihi matan gwamna eh? saboda mi saboda manyan nan majiya duk matan su a su an masu gidaje su sun dawo shi a hajiya ita ko <laughs> eh kaga ko wani abu aka bi sai an ta inda take ita ka yadda ta yi mai magana shi ke da a hajiya ai shi ke na an kare in ka zo ka ya ka zo inda hajiya ka faɗa mata to to yadda ta yi magana za a yi za a yi Eh, ba haka da suke ba in sun kai to su ne muku barazana amma da sun kuma cikin gida sun zama kanana yara a kan juya su da kasa ana juya kan keke to yake wa umurukum sanda duk al'amarin ku ya kasance sanda da shugabannin ku zuwa kasance mafi sharin ku zuwa shugabanni wanda babu imani babu hankali babu mutunci wa adali ya uku mawadatan ku kuma bukala uku bukala uku su ne maruwatan ku dukiya ta koma ga hannun marowata wa umurukum illa da saya an amarra su kuma koma ga hannun mata sai yadda hajjiya ta ce sai sai wadda ta ce sai haka na akai yanzu ba haka nan muke ciki ba ku diba yanzu arewa tsakanin ku da Allah mun san Najeriya ƙasa ce wanda Allah ya haɗa mu zama musulmi da kiristoci musulmi ba su iya korar umuma musulmi ba su iya korar kiristoci haka kuma kiristoci ba su iya korar musulmi Allah ya riga ya wannan haɗi. amma tsakanin ku da Allah nan jihohin arewa misali suwa sun kafi yawa kiristoci na fiya ko musulmi musulmi sun fi yawa kamar yadda su kuma jihohin kudu musamman jihohin inyamurai wa ya fi yawa can kiristoci sun kafi yawa to amma yanzu ku diba irin herin da ana ana wa musulmi ijiya da kallon ijiya duk wata kujera ta faɗi yanzu kirista arewa aka ɗaukowa a bashi duk wani musulmi eh, sai a kori musulmi a ɗaukar kirista arewa cikin sahaifar duk su nawa ne eh akwai matsala ko babu to sai kokari su gyara ɗan batun ba su gyara ta ba cikin abin da zai cin su muna tare sai kokari su gyara wannan ba mun shi a a yi raba daidai gwargwadon yawan ko waɗanni a gwargwadon abin da za a ba su amma a ce abu ya zama muna abin ga ya zama muna wulakanci duk wata kujera sai a taushe musulmi a amshi a ɗauki annan to kaga aikin wane ne aikin ya ce hajjiyar su can first lady ya ta ko pastorship aikin pastor ce pastor cikin gidan shugaban kasa ce ba dai sai da da Allah ya tsamo ruwa tunda ita ke juyar da gwamnatin Allah shi da mu ka gani to shi ne sai da dukkan da suka hukuma ga mata to fa badanul ardi inda duk kun ka za haka nan mashi shaidan ku a shararan ku su a shugabanni marwata su dukiya take ga hannunsu sannan al'amuran kusan koma ga mata mata suke juyar da shugabanni su ra'ayinsu ake biya sai hadisi ya ce fa baɗanul ardi to da wannan hali to in kun kai ga wannan hali fa baɗanul ardi cikin aka ku don kuna cikin kabari khairul lakum ya yi ku alkhairi min zahari hada ga a ce kuna bisa banta kuna saman kaza. gara a ce kun mutu da kuna raye kaga halin da muke ciki kenan yanzu ho rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithan hasanan garibun yace wannan hadisi hadisi ne mai kyau garibi wannan hadisi hadisi ne da ishi a cikin isnadin sa akwai wanda ake kira salihul murri salihul murri da ishi ne to akan sa an kace wannan hadisi hadisi ne da ishi kada duk dai waɗannan hadisan da suna nuna mana illar ruwaya ko musulmi sanda duk dukiya ta koma ga marwata eh ya eh, an ka dajin neman taimako bai jin kunya ya dauki dubu goma multimillionaire ne ba amma an ka ce da Allah masallaci na bukatar da ai sadaka ba ta da kadan sai dauki dubu goma gashi ga tau sadaka sadaka ba ta wacce sadaka ba ta da kadan sadaka da kadan mana duk wanda an da miliyoyin ba dubu goma ya san ya ba da yan kadan ha to Allah shirye da mu inda aka ce ba ta da kadan wanda an da dan kadan din ya debo cikin kadan din ya ba su nuna ba amma an ba ka mai yawa kaɗai ɗan kaɗan ba ce ba da kaɗan ba ce da kaɗan an kaɗan Allah ya ba ka kaji to Allah ya shirya da mu duk waɗannan hadisan ya ku bayan Allah da waɗanda na inganta da cikin da waɗanda ba su inganta don me suke nuna mana suna nuna mana illar rowa da kuma muhimmancin kyauta kowa ya yi addu'a Allah shi hore mai kuma Allah shi hore mai abinda ya ce muke ‘yan uwa ne, musamman musulmi mabukata, ko musamman halin da ake kun ga marayu ga su nan ga ɗan yaran nan ƙanana an kashe uwa an kashe uba ragaita ɗaya suka yi don haka ga a taimaka musu kada a bari su ga labaita mun yi kwanaki ko game da taimaka mu maraya kukan maraya bala'i ne ga ƙasa ku ban maraya ya matsa hayya ya kuka to wallahi kukan maraya bala'i ne ga ƙasa don haka duk abin da Allah ya hore ma ka ɗauki waɗanda kaka iyawa a taimaka musu masu ƙaramin ƙarfi ga azumi nan tafe ko sadda dukkan ba mai azumi buɗin baki to irin ladar da Allah zai rubuta mai ta azumin da ya irin ta za a ba kai da ka bashi abin buɗin baki Allah shi hore muna kuma ya sauƙa muna basuwa kuma ya sa muna ikhlasi in mun ka bayar da Allah ya karɓa muna abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da saurara inda kuskure ya amfa Allah shi yafe mini shafe cikin zukatan ku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka